آزل الله وأجارنا من النار إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة يو بركة مودة سادوا أولنا مسلاتي من البركة inda muka haɗu munasabar da ta haɗa mu a nan shine nasiha ga 'yan uwa iyaye maza da mata malamin da ya fara wa'azi ustaz al-hafiz muna addu'a allah ka subur da mai albarka ya yi mana nasiha sosai cikin hadisi guda ya karanta muna ayoyin alkur'ani sannan ya muna bayani muna addu'a allah ya sanya shi a cikin kyakkyawan ma'auni alaramma mu anas ustaz gashi kuma shi na jan aya yana mura yanzu kaga inda egypt ne ko madina za a ga gaba daya an gyara makoshinsa ya koma zakwai-zakwai za a ba shi budowar kaza ga sassaban kararra wadda zai wakewa sana a bashi madara akwai wata madara da aka ce mai ra'i wannan madara in mutum na ta zai je ana zui zui ga kwakwalwa ce saboda daɗi to ala rama ka yi hankuri min din najeriya shek jafar mahamud allah ka yi mai rahama ya ce in allah na son ya jarabe ka sai ya kawo ka najeriya saboda ka yi ta wahala don a baka lala lahira ya ce ko ahalin sunna hake za ga an yi wani abu wanda ba daidai ba kamata ka yi magana ko ba ka yi magana to muna addu'a Allah ya kawo muna canji na rayuwa Allah mu dauke sarki ya doke muna wahala alaramma ka ja aya wadda take bayani akan daidai da bayanin da nake son mu yi yanayin kasancewar ga mun haɗu wajen wa'azi masallacin baban mu kuma gashi babu waɗanda ya kamata su zo a wa wa'azi ko da ma zamanin mun zo su a sama haka ake yadda kun haga nan a samu wasu masu ɗan manyan cikuna amma dai babu kuɗi nan kuma a samu wasu matasa muna addu'a Allah ya samu dace annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai sahabbai waɗanda suke goya masa baya idan ya yi karantarsuwa daga cikinsu bayan an kare akwai a sahabu suffa wanda imam buhari ya kawo kissa su a cikin sahih buhari cewa suna nan bakin garkan manzo sallallahu alaihi wasallam an yi musu runwa waɗannan sahabu suffa abinda aikinsu sune rubuta wahayi idan saƙo ya sabko na alkur'ani sai su kwafe su rubuta idan sun ji yunwa na abubakar zai ɗauki mutum goma sai ya zagaya da shi ya ce can gida su ci abinci na umar ya ɗauki goma na usman ya zaga haka dai aka kwasar su su ci abinci daga cikin su akwai wanda bai da matuwahin da zai iya ruhi al'aura ce gaba daya ya daura ga wando ma'ana ga guru ya lulluba saboda karamcin sutura cikin su ma akwai wanda tuwahin da yake saye da su duk ya sa kaya ya kakkance kamar yadda imamu abu dawud ya kawo cikin littafinsa a sunan har annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nada limami a masallacin koba limamin na ba da sallah amma tuwahin sa barkakku ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawo ziyara sai yake cewa kuna da matsala a sallar ku suka ce a'a kuna da matsala a mu'amalar ku suka ce a'a ya yanayin mu'amalar sallolin ku suke suka ce lahiya lau illa limamin mu adda karamcin sutura ya rasulullah yana da kyau a ba da umarni ga mamu ko dai a kara masa sutura ko kuma in ya yi rukuyi ka kowa ya rukuyi sai ya yi rukuyi sannan in ya ɗaukako sai ya ɗaukako tsaye sannan kowa zai ɗaukakowa saboda wandon liman da zane ne an sa kaya an kankance har yake ce awali kullu kuma sau bai shin dukkaninku ai ba kowannen ku adda kala biyu ba zane na ɗaurawa da kuma na yahawa wai don me nike son in kawo mana bayanin da nike son in yi shine waɗannan da suke tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi talakawa na madina da talakawan muhajirin waɗannan sun zauna sun taimaka ma addini kuma allah ya yabe su yamun da allah ya yi musu shi sa suka samu ɗaukaka suka samu daraja suka samu kima a wajen allah subhanahu wa ta'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai mala'u kun san mala'u ko mala'u masu waɗi aji masu kuɗi suwan mala'u alhazai sai suka ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam in kana son mu yi imani da kai to sai ka kore muna waɗannan talakawan da suke kewaye da kai in kana wa'azi kamar yanzu misali alhazan shi ga sai su taho su ce to lalle nan duk wanda bai da miliyan biyar ta ina ganin kila baban mu dai da bari insha Allah shi ga akwai kaya da barasta kun ana ganin alama ai ko ko kila su dai da bari na amma dai duk dai fukalawa Allah ga wani can fukalawa Allah lalura duk za a ce ko hita hanni mai wa'azi duk za mu hita masu miliyoyin biyar biyar su za su zauna wato su abinda suke so su kore waɗannan da suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ko shina kwadan a musulunta shina so mutane su yi imani lokacin da suka zo sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zabi biyu na farko ko dai a ware musu rana ya zama su dai za a karatu su alhazai kawai suna za su taruwa a ja musu ayoyi a yi musu bayani a karantar da su sannan a sake sa wata rana ta talakawa kai talaka kana cikin matsala Allah ka gaje su kuma talakawa sai a ware musu rana daban sai su zo su ko a karantar da su ko kuma a'a lallai talakawa a ware su gehe in an kare musu karatu sannan sai a wa waɗanga to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son masu kuɗi su musulunta saboda akwai ci gaba sosai idan alhaji yan musulunta yan alhaji mala'u mai yi maɗi a ji cikin shi yan musulunta kuma akwai imani ga gada to insha Allah za ka ga addini ya samu ci gaba to manzo Allah har yayi dar dar dar ya kore su Allah ya ce kakkai wala lil ladina yad'una rabbahum wala lil ladina yad'una rabbahum بالغداة والعشي بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وتعبين زي قال باك الشاوة manzo sallallahu alaihi wasallam ina tare da talakawa babu bambanci malam abdullahi gwandu a cikin akhlaqul mustafa ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan yana tare da sahabbansa ba ka gane wurin zamansa ila haisu intahala majlisu jalasa duk inda ya samu wurin zama zama ya kai in ana tahiya ganin marar lahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gane cikin sahabbai idan waɗanda sun yi nan sai ya yona a cakuɗi bai shiga tsakiya bai shiga gaba bai zama baya bai zama gehe bai cakudawa akai gaba ne kaga wannan yana cikin nau'i na mi na tawadu'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin tawadu'in manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauko kissar balarabin nan da ba yahudan nan da ya yi hada da annabi sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ke faruwa wani ba yahude suke tattauna wani ba yahude suke tattaunawa da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul buhari ya kawo cikin sahih bukhari sai ba yahude ya ce na rantse da ubangijin da ya fifita annabi musa ga dukkan halittu sai shi ko sahabin ya ce na rantse da ubangijin da ya fifita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukkan halittu wannan maganar da suka waɗi wanga ya yabi annabi ne wanga ya yabi annabi ne sai gudansu ya ɗaga hannu ya kihe guda mari kaga ta yi zahi ashe kaga tunda ana faɗa don ko yanzu ba laifi bane kana ahli suna in kaga wani zai ma wayo kuɗan sha kwakwada ku tube a ɗan jimke wando kaɗai dai bukusan dina ka dan sunsundule shi in an jima ka hau membari inna alhamdulillah kwarai ko ba laifi bane al-mu'minu al khairun wa ahabbu ila Allah min al wa fi ni khairun haka annabi ce mumini mai karhi ya fi alkhairi ya fi soyuwa bisa ga mumini rago sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin su akwai alkhairi da mumini rago da mumini mai karhi tunda akwai imani gare su to sai aka yi ciye kwala sai aka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah muna magana da wannan sai ce ya rantse da ubangijin da ya fifita annabi musa ga dukkan halittu ni ko ni ce na rantse da ubangijin da ya fifita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan halittu sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta ni kama a daratin nasara ne maryam kada ku wuce mini gona da iri ku tsallake mini matsayina kamar yadda mutanen annabi isa suka wuce gona da iri gare shi ni mutanen annabi isa suka ce ma annabi isa sun ce masa Allah Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wama min ilahin wama min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhab عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كيف انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله أكبر الله يقول لقد كفر الذين قالوا حقيقة وأنن سكتي إن الله ثالث ثلاثة للي الله شيني ɗayan uku kafara sun kafirta wato waɗanda suka ce isa allah maryam allah allah allah waɗannan kahirai ne to nan abin ma sai ya ɗan ma sama ko ba haka ba Eh, ina kallon wani bidiyo wani ya ce ya shekara shidda yana matsayin Allah cikin malaman ɗarika la ilaha illallah muhammadu rasulullah shekara ce shidda yana matsayin Allah duk da Allah ke bada umarni da hanawa yana yi shekara shidda ana mai wannan biyayya to ban sani ba ko ya tuba ya tuba ko eh, yana bayanin tuba na to alhamdulillah to Allah ya sa mu dace don nan dan kalmar nan ɗaya ne rike to hankali na tashi sosai wannan kalmar da na gani mutum da kuma ya shekara saba'in yana matsayin allah ka san in ba tuba ya ba ka san sai ya shaka shi to Allah ya kare mu na'am to wannan kun ga sai dai manzo suna sama ya ce to kada ku wuce mini gona da iri kamar yadda mutanen annabi isa suka wuce gona da iri game da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu yawm al-qiyama wa bi yadi liwa ila hamd fa idhan huwa bi musa akhidhu min qawa'im al-arsh manzon Allah sai sai ce ni ne farkon wanda kasa za ta fara cagewa a ranar tashin al-qiyama sai annabi musa in gane shi shi na rike da fila a cikin fila al'arshi kaga wannan yana nuna mana falalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar annabi musa alaihi salam to abinda sai nake so in kawo wannan waɗannan talakawan da suke tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna wasu haka wani yayi boli masallaci suka yi masa tsawa wani ya zo masallacin annabi ya ga wani wuri kawai sai ɗebe zari ya ce bulbula boli sai suka zaburo fasa jarahun nas mutane suka yi masa tsawa fada mun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hane su balan ma qaba hu lokacin da ya kare sa amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanubi min ma'in sai manzo Allah ya ce a samu guga ta ruwa fa uhulika alaihi aka zuba sama sa lissa malamai suka ce hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wawan nan balarabe walakanci ya fara boli na farko in mutum ya fara boli kace ka hana shi boli duk duniya kowa bai hana ya boli da sai ya isai to maimakon ka katanga wuri guda tsarki bi ne za su yi da gudu ya bari bai bari to maimakon a wuri guda tsarki duk inda ya bulbula bolin nan sai an sai an yi bi an zuba ruwa sai aka ce a bari ya kare abu na biyu akwai illa na cutar suwa cuta ce yi ciwo ne mai tsanani mutum ya fara boli ka hana shi isai ban sani ba ya kun gaji abin bai ka hana mutum boli in yai sai su manzo Allah ce ya kyale shi bayan an kare har manzo Allah yake wasu habai wanda yake cewa inna ma buistum muyassirina wa lam asu muassirina mu fa an aiko mu dan mu sauka mu jama'a ba aiko mu dan mu sananta, don haka addinin ga jama'a sauƙi gare mu su kai hinnan ku dan sassafta inda yake da kaihi kai kaihin inda bai da kaihi ka a wuce kaihi don wani ɗalibi za ka ga ya ma wani abu wanda musulunci ya hana shi ana ba mu labarin wani da ya zo masallaci shi ko aure bai da sai ta ya arɗe wani sai ɗauko ta ga hannu sai ce a daidaita sahu istawu itadilu ladan zai kama sai wani da cijo abokin baba ne ce kai menene za ka yi muna sallah da ɗaya mutane sai ce ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da jikanyarsa umama don haka in yana sallah yana tsaye sai ya rike ta idan zai sujuda sai ya aje ta don haka muna son mai koyi da sunna za ka ce to ai kai mahaukacin maza da yaki shi annabi ji kai ya ce da kai ko aure baka da dan rainin wayo ya mu da lori sai kore to ka wato kaga kai hi kenan ya wuce wuri ya wuce wuri kai hi ne kuma kaihi irin wannan kaihi yana sa mutum ya wuce ku ya ma dan ne hadisi ingantacce ya yi aiki da abin da ya shafi bangare ra'ayi Allah ya kare mu to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da waɗannan sahabbai sahabi guda nake son mu dauko mu yi kissarsa shine Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ta ranar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ya karanta masa alqur'ani abdullahi dan mas'ud ya zo zai karanta alqur'ani sai ya dauko cikin suratul nisa sai ya karanta wata aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin. fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida Allahu akbar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana karanta masa suratul nisa ana kai wajen wannan aya abdullahi dan mas'ud sai dai yana karanta wannan aya sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan mas'ud hasbuk tsaya haka tsaya haka yace yana kallon idanun manzo Allah sai ga yana zubar da hawaye wannan kaga shi al'ada ɗan dan Najeriya dan Najeriya duk ayoyin Qur'ani ga allah ran manzo Anas din ga kama yi hasu bahin ba mai kuka gaskiya ba mai kuka Ba ku galla ba ka murza ido ba ku majina komi ka yi kana nan ka kawun. saudiya in ka gaba larabe na bada sallah sai a gaggawa ɗaya an ja wata aya eh ana waƙina babanna sai a suna ta kuka su dai suna ta murza idanu soyayya muna ta kuka abu zai shawa amma ɗan najeriya da kaga environment sai a gane sai haka kawai eh kwarai ku allahu akbar bai kuka kakkace ai bai san fassara ba a'a ai da ai bayanin azaba ko da da hausa kaji an ce azaba ai kaji azaba to amma da yanayin mu yanayin mu sai a hankali manzon Allah an karanta musu alqur'ani ana karanta musu alqur'ani sai an haga yana zubar da hawaye to zubar da hawaye nan da aka wa aka manzo sai sama na yi aya tana fassara wani abu ne shine Allah madaukakin sarki ke bamu labari Allah ce fa kaifa ta yaya ka doka al'umma idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma da mai bada shaidu kowace al'umma za a zo da ita a zo da mai shaidunta wa ina bika za mu zo da kai ala haula shahida kana mai shaidun wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah za mu zo da kai kana shaidun al'umma yanzu manzo Allah zai zo lahira zai shaide mu dan Najeriya da a cikin boni dan najeriya da kewa allah ta ke heda dan najeriya da kewa allah kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ya shaide mu kalmar shaidun nan da manzon allah zai yi bai san abin da zai faruwa ba manzon allah sai ya ga yana zubar da hawaye kowane mutum zai zo da annabinsa annabi na gaba manzon eh, magoya bayan na baya annabi na gaba magoya bayan na ba na baya shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na gaba muna baya insha Allah duk shehin da kai rika ba muhammadu rasulullahi da kai da shehin nan duk sai an ga wallin ku jama'a muna ganewa to abdullahi dan mas'ud shina cikin mutane guda takwas da suka amshi musulunci tun harkar musulunci abdullahi dan mas'ud gajere ne bai da tsawo kamar yadda imamu zabi ya tarjuma sa bai da tsawo sannan silili ne sannan ga harda ya ce na harda ce sura 106 daga bakin muhammadu rasulullahi imamu suwidi a cikin alitikan fi ulumi alkur'ani cewa ya abdullahi dan mas'ud ya ce duk ayoyin da suka sauka alkur'ani na san saukar na san lokacin saukar su na san akan abin da suka sauka kuma na san ma'anar kuma na san fassarar su abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud shine cikin waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi har da alqur'ani ga sahabbai guda hudu khuzul qur'ana min arba'in salim maula abi huzaifa abdullahi ibn mas'ud ma'az ibn jabal ubay ibn ka'ab ku je ku nemi har da alqur'ani ga wasu sahabbai na guda hudu mahallu shahid daga cikin su akwai abdullahi dan mas'ud to abdullahi dan mas'ud shine cikin waɗanda yake da imani cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusa kusa wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki abdullahi dan mas'ud ya dubo masa yayin itace sai abdullahi dan mas'ud ya tsulul sai hai ice sai sabai suka bushe da dariya sai ya ce mi kuka dariya suka ce ya rasulullahi kwabri ne muka dariya silallu ne ba su da kiba ka san mu yanzu nan yanayin da ake ciki yanzu an ga mutum dan silili sai an ga ana ta dariya ce an ga mutum dan gajere sai an ga ana da amma an ga mutum mai kiba yana da muruwa an gane ko manzon Allah sai sai ce za a zo da wani mutum ranar tashin alkiyama a nan duniya yana da kima yana da daraja yana da matsayi yana da kiba in yayi magana za a saurare ce amma wallahi daraja ce a wajen Allah ba ta kai daraja kawai sauro ba inji Muhammadu Rasulullahi kawai sauro <laughs> hihikin sauro bai kai aka auna aikin da ya yi na kwarai da tambadar da yayi da ciyar da yayi manzon Allah sai sai ya ce wallahi bai kai darajar fifikin sauro to abdullahi dan mas'ud sai manzo Allah ya ce mi kuke dariya a ta da haku min bin mas'ud kuna dariya kwabrin dan mas'ud suka ce rasulullah rawan mena sai ce wallahi kwabri ne da za su zo ranar alkiyama a aza su saman abin awo a ɗauko dukin uhudu a aza saman abin awo yace wallahi kwabrin dan mas'ud zai rinjaye dukin uhudu saboda imani don haka ba magana ba magana silili na ba na san wata rana ta zuwa gidan wani sulhin aure ko da ni zo ita hajjiyar ta shato wata yadda jera ta Allahu akbar abubuwan ra'ayi na zan gaga wani zai ga na sunguntuwa ya sunguntuwa in zai duka ya cincibe ta gaba ɗaya su haɗa ga katiwa su murmula sai ya ɗan duka ya dubaru saboda ba ta da tsawo wani kuma sai ga ya haso ya karas wani kuma ya haso ɗan duba-duba haka <laughs> wani ya mai katon kai abubuwa talita ce ya shirya, sa Allah ya ce in za a aure ana na kai da Allah ya ce in za a aure sai a aure ma ba. mada ba ya danganta yadda yake mada ba garan ni gani nan ba daidai yake ga mada ba ustazu ba eh, yana yawa shi leƙe-leƙen da ya jami'a ni ban yi shi ba don haka yana son ya samu wa jidin ka jidin rimi ehe laisa bi fahishin tara ibu ha mas'ulatun kassa janjali na'am to abdullahi dan mas'udu daga cikin falalarsa wanda muke son mu kawo hamu ha kawo kissa ta shine shi an mutun na farko wanda ya zo gidan abu jahal ya karanta mu abu jahal alqur'ani karanta mu abu jahal alqur'ani daidai yake kamari kwamandan sojoji na najeriya ka yi tsaye ana fareti a gwale gwale ce da wani don ya san mara buka ɗaya da ji kamari don abu jahali baban jahilai duk duniya ta yaka jahilta yaka jahilta da ita da duniya ta yaka yawo to abdullahi dan mas'ud wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai zo ya karanta ma abu jahal qur'ani abdullahi dan mas'ud sai ya daga hannu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan ka zo za ka karanta masa alqur'ani in ka fara farkon sura kakka tsaya sai ka kai karshe komai haru gare ka yace sami'tu wa da'atu wa taba'atu wa anqatu naji naji nayi da'a na goya baya kuma san aikata haka sai ce to abin da nake so ka karanta masa sura su da karanta mana ayoyi guda biyar na farkon da bismillahir rahmanir rahim mhm. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى تقولنا آية يقول سوى محل الشاهد su ya fara karantawa bai iya tun waya aya biyar ba abu a aka kewaya aka zagayo an haga mutum dan gajeri yana karatun alkurani gidan abu allahu akbar mutanen da suka hidda ta kubba su sassarai abu jahal ce a turo shi an kai don ya taba mu ya kawo muna takakka don haka ni ya kamata in yi masa hukuncin da dace da shi don haka sai abu jahali ya ce abar ya ci gaba ayoyi na biyar ɗin yana kaiwa arrahmanu alal arshistawa sai abu jahali ya jido cikin darbukarsa sai ya ɗaɗa ma abdullahi min mas'ud mari da yamma rai ga huska sai da gaba ɗaya da hancinsa da huska su su hakihi da jini abdullahi mas'ud ya ci gaba ka gani kai yanzu wajen kare wannan suna kowa wani mari ba ta bai ma a ma irin marin nan daram <laughs> yanzu in so da cijo ta so yanzu ya muna bayani da suka ta wahala a wajen wa'azi da sauransu ni dai an taba jiwa ta Nijar na an ka wani ɗan lolo da na ji duwatsun sun yawa ni banka da gudu <laughs> a gane <laughs> wato magabata in ka ji da suka wahala a min kare wannan suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai haka lallai kai gaskiya an baka ruwa ba a ba tare to abdullahi dan mas'udu haka ya ci da karatun wannan alkur'ani sai da ida kare karantawa abu jahali da kai ne ya tabbatar da lalle wanga mutum ba karamin imani gare shi ba da haka sai ya kyale shi kama hanya aka ce yana iso wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sai dai jibrilu ya jido ya ce allah na gaishe ka ya rasulullah kuma allah na cewa a gaya maka abu jahalin nan da ya mari abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud shi zai zama ajalinsa a lokacin da kwanakinsa su haƙari don haka manzon Allah kakka damu akan abin da aka wa sahabinka walakanci akan kare wannan addini naka to abdullahi dan mas'ud a yakin badar abdurrahman ibn auf kamar da ke cikin sahih bukhari wasu matasa sun zo wajen abdurrahman ibn auf yana cikin sahabbai guda goma da manzon Allah ya bushara da aljanna kun tuna su ko ko yan ce um, muna da karamcin tarihi wa asharatul mubashiruna al lahum bil janna ko na na farko sarkin musulmi ko ka san wani an ce mai a kawo wani da zai aure sai ya ce mai ba a bashi matar sai ya faɗi mutanen da suka halarci yakin badar sai buga mai yarewa ya ce ke ni ki ce babanki musabaka ya ka haɗa mutane waya ce sai an faɗi waɗanda suka halarci yakin badar to shi yakin badar ni wallahi ban wannan taro ina da ka gane adadin mutane <laughs> abdullahi bin mas'ud an zo yakin badar ana nan Badar kubura ana nan ana cikin wannan yaƙi sai wasu matasa guda biyu suka zo wajen abdurrahman ibn auf suka ce muna bida abu jahali sai yake tambaye su misa kuke bida abu jahal sai suke ce mun ji labarin yana zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau in mun ka hadu da shi ko mu ko shi to haka aka so matashi haka aka so matashi game da kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama matashi mai doke mun tsoron mutane cikin shiya in an ka aiki wasu da an gane ka ga ashe ka kwanakin baya an yi lokacin da bypass din ga ba abi da ba abi bayan isha'i tunan ni biyo ina hasbun Allah wa ni'mal wakil ina in ni ga haya ganin baciya ne kai kuma nan an kai wa amma da na dan bina kokon ina shiga wani wuri kayan kawun sai ni biyo baya fas dai amma na ta addoyi kayan ka an kai lokacin da baka wucewa da waya da ka wuce da waya da daddare kawai za a ga an dada ma adda kawai an ma mai ka saki wannan irin bala'i ne to Allah ya kare mu to wannan Abdullahi ibn Mas'ud matasan ga suna zuwa wajen Abdurrahman ibn Auf yace na muku alƙawali idan Abu Jahal ya zo cikin wannan taro to zan gwada muku shi kuma sai ga Abu Jahal a cikin wannan taro kuma yana cikin waɗanda aka ɗauko a cikin tinti na larabawa akwai wani abu da suke yi na darbuka sai a rufe babban mutum wadda mun ji hau da jina na Aisha da Safar bin Mu'addal mun ji kissa nan cikin suratul Nur sannan kuma akwai hau da ji ko ga uh, jahiliya uh, wa yawma dakhaltu khidra khidra unaizatan fa qala lakal waylatu innaka murjili khidra khidra unaiza bukka ce wadda akan gwanar da buka to ita aka sa Abu Jahl ana tallabe da shi ba a bari ma ya ji daga saboda sarauta sai shi Abdulrahman bin Auf yake ce musu kun ga wancan mutum suka ce eh kun ga wancan taron da kun gani to duk shi suke kariya kuma tare suke da shi kuma shi abuja da yana nan cikin wurin sai suka doki ta kubba suka banka da gudu ba su tsaya ko ina ba sai cikin wannan taro su sara asara su sara asara sai da guda ya sare dokin sai ya faɗi jice sai guda ya sare wuyansa ba su tsaya sun kaga ya mutu ba sai suka sheko da gudu wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun kashe shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hal masahatu kuma sai fai kuma ta kubban ku ya tabe shi sai manzo Allah ya ce in ga ta kubban ku yana kallon sai ya ce kila kuma qataltumuhu ku biyu kun kashe shi malaman larabci suka ce nan annabi ya ce sun kashe shi su biyu alhali bai mutu ba wai su yi mai wani bugun da aka ce ba an faza makatalahu sun zartar da makasarsa yan kyale shi ba mai komai zai mutu ma'ana abin nan da malaman fiqh ke cewa kuyushu ya mutu kuyushu ya mutu abinda da ya kaɗan jira ya nan isuwa to ana nan ana nan sai abdullahi bin mas'ud shi ko shi tsallaka gawa shi na tsallaka gawa shi tsallaka gawa akan yaki sai ce ya kai abu jahal yana cin kai abu jahal sai ya yi tsulu ya haye ciki ne sai ya zuwa da takobi sai ya dace kai ne ya raba kutungu ne biyu nan ga kunkuru ga wuya ne nan gehe ga kai ne nan gehe sai ɗauke kan ya aje shi gaba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana aje sai ga jibril ya jido ya ce allah na gaishe ka kuma ya ce a gaya maka saƙon nan da ya iso a nan na cewa abdullahi ibn mas'ud shi zai kashe abu jahali to ga, ga, ga dalili nan ya tabbata ga abdullahi ibn mas'ud kuma allah ya ce a gaya maka abdullahi ibn mas'ud sanadiyar kashe abu jahali allah zai ba shi gida kusa ga makwabta makwabtaka da kai a ranar tashin alkiyama abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure